Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraitar laraba goma sha shida ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voa voahausa.com ko kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Nijar kuna iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. A shekaru goma da suka gabata, gwamnatin kasar Switzerland ta mayar wa da Najeriya dala miliyan a bakwai da ashirin da biyar daga cikin kuɗaɗe da aka sace a lokacin mulkin marigayi Sani Abacha. Yanzu haka gwamnatin ta kasar Switzerland na shirin mayar da wasu kuɗaɗen na zamanin Abacha kimanin dala miliyan 321. Zauren matasa na tafi da muhawara akan yadda har yanzu 'yan Najeriya suna cewar ba su ga abin da aka yi da kuɗaɗen ma da aka dawo da su a baya ba. da gaske babu aikin a zo a ganin da aka yi ma 'yan kasar najeriya da kudaden harkon da gwamnatin kasar switzerland ta mayar a takarda an karbi kudaden nan a takarda an yi amfani da kudaden nan to amma a zahiri duk wanda ya zo najeriya ya yawo abin takaici ne tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma labarin ɗan iya shi ma akan kuɗaɗen da aka sace a lokacin mulkin marigayi Sani Abacha. Za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. A Facebook mun yi muku tambayar cewa wani irin aiki kuke son ganin an yi muku da kuɗaɗen da gwamnatin ƙasar Switzerland take shirin maida ma Najeriya domin al'ummar ƙasar ta mura. ga yadda kuka amsa mana. Yau da gobe ya kamata a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe a inganta tsarin kiwon lahiya a asibitoci a sai magunguna da kayan aiki da kuma biyan hakkin ma'aikatan lahiya don a kauce ma yajin aikin ma'aikatan lahiya, sako daga Kabiru Babandi. Da farko dai gwamnati ta da hankali kan harkar lafiya, samar da kayan aiki da magunguna a asibitoci, a kyautata walwala da jin daɗin ma'aikata. Bayan haka harkar ilimi ya kamata a inganta ta da dai sauransu. saƙo daga Muhammad Abdullahi. To wannan kuɗi dai namu ne, to amma ba mu san ma an dawo da maƙudan kuɗi haka ba, amma ba mu san a wannan mulkin Buhariyar ba, mai yiwuwa talakan Najeriya ya sani ya mura. da za a bi shawarata a gina arewa maso gabashi 'yan gudun hijira su koma mahallansu kuma a taimaka musu da jari maza da mata sako daga buba mai gora gashuwa. VOA Hausa, ai wannan abu mai sauƙi ne, domin idan za ku iya tunawa su kansu waɗanda suka yi alkawarin dawo da wannan mako don kuɗaɗe za su dawo da shi ne ƙarƙashin wata yarjejeniya. Don haka duk abin da zan faɗa ko abin da wani zai faɗa, to fa ku sani zai maimaita abin da waɗannan turawa suka faɗa ne. kamar yadda suka ce sun yi alkawarin dawo da wannan kuɗi amma da sharaɗin da za a yi aiki da shi wa talaka aiki kuma a zahiri ba kamar yadda a baya aka sha faɗa ba mu ma muna maraba da wannan sharaɗi nasu sannan daga ƙarshe dama muna da tabbacin shugaban ƙasa zai yi aiki ne wa talaka da wannan kuɗi don ba neman kuɗi ya zo yi ba sako daga mai unique ni dai a nawa ra'ayin ina son ganin an yi ayyukan ci gaban ƙasa ne da waɗannan kuɗaɗen da aka dawo da su misali samar da wutar lantarki ruwan sha da dai sauransu sako daga matthew garba yau da gobe haƙiƙa naira miliyan dubu sittin da uku da ɗigo biyu wanda ƙasar switzerland za ta dawo da nigeria abinta bayan da janar sani abacha ya wawushe sun yi ƙoƙari kuma insha allahu in kuɗin ya shiga hannun gwamnatin nigeria muna sa ran a yi mana aiki da shi ayyuka kamar samar da wadataccen wutar lantarki, ruwan sha, takin zamani ga manoma. Gina gidajenmu da 'yan Boko Haram suka kona a arewa maso gabas da ba wa al'umma isasshen ilimi da abinci da ma kula da lafiyarmu da ba mu tsaro. Sai mu ce alhamdulillah mun mori da kuɗin dama namu ne, sako daga kacen labukar kesi dambowa. A gaskiya nawa ra'ayi shine a yi amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen haɓaka sha'anin noma domin a rage yawan dogaro da arzikin mai kuma a rage dogara da shigowa da kayan abinci daga ƙasashen ƙetare sako daga manir buhari abbakar duk da cewa muna da ɗimbin matsaloli masu tarin yawa a nawa ra'ayin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe ta hanyar inganta harkar ilimi noma da kuma wutar lantarki zai fi daɗaɗa mana mu talakawa Sako daga Hassan Lawan Kolin. Yau da gobe, 'yan magana na cewa mu gani a ƙasa ya hi dogon zance. Ya kamata a yi amfani da wannan kuɗaɗe ta hanyar kakkafa masana'antu da kamfanoni, wanda ta haka matasa za su samu aikin yi don dogaro da kansu, kuma hakan zai taimaka wajen rage tahiyar da matasa suke yi ƙasashen Turai. ko kuma shiga ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ta da ƙayar baya irin su Boko Haram, sako daga Sade Sa'idu Daura. To ni dai kawai addu'a zan yi, Allah ya magance mana matsalan da ke damun mu a Najeriya kawai. Domin ko talakawa sun faɗi abin da suke so a yi da kuɗin ba za a yi ba. Sako daga Ado Abubakar bin Ali. Wutar lantarki da harkar lahiya da ilimi da ruwan sha wannan muke da bukata sako daga abubakar isyaku a tawa shawarar ya kamata a yi amfani da kudaden wajen samar ma matasa ayyukan yi ganin yadda matasa suka tsinci kansu sako daga yusufari umar tijjani ni a nawa ra'ayi na farko shugaba buhari ya abun burgewa ya raba wa 'yan najeriya naira dubu goma goma sannan ya inganta ilimi da asibiti da hanyoyi da ruwan sha in yayi haka to ya yi kowane shugaba a najeriya ne a nawa ra'ayin sako daga umar maniru cular to wannan fili mai albarka na yau da gobe ni dai a tawa shawarar wannan kuɗin in dai an dawo da shi to gwamnatin Najeriya ta bunƙasa mana harkokin noma da gina asibitoci da harkar kasuwanci, to amma a fitinawa da mu 'yan karkara, saƙo daga ummi garba na kwalo a jaura. Wayo Allah yau da gobe, ni a ganina ga abin yi da kuɗin ga ilimi ya taɓarɓare ga jahilci ya yawa arewacin ƙasa ta najeriya ya kamata a gina jami'o'i a gani kawai sako daga sama'ila idris sale yau da gobe a ganina idan kuɗin nan sun zo a sama wa talakawa abinci domin shi ke barazana ga talakan najeriya a yanzu sako daga sadiq na barira safana zamila kin ga yadda matasa suke ta bibiyan mu a facebook Eh, gama wani ra'ayi muhammad dan inda ya ce a gaskiya mu a halin yanzu ba ma zancen wato ba ma zancen kudaden da wa wure ne suka dame mu ba illa yadda za a yi kasashen yamma su ba da haɗin kai a maido mana da dubban biliyoyin da sauran barayi takwarorin abaccan suka wawashe daga baitul mu To yanzu ga zauren matasa ga Hassan Maina Kaina ga kuma abokan tattaunawarsa Hassan Sardauna mai yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma Hassan Gimba Ahmed ɗan jarida za su tafka muhawara a kan kuɗaɗen da aka sace a lokacin mulkin marigayi Sani a Abacha. Gwamnatocin da suka shuɗe tun daga 1999 zuwa kawo yanzu sun yi ta bebeyan cewar an yi ta ba su kuɗaɗe ko ana ta maidowa wannan kuɗaɗen. to ala hayi alin koma menene gaskiyar maganar in an maido su to dan najeriya bayi da tabbacin an maido su domin dalili kuwa shine ba a taɓa nuna wa 'yan najeriya wa'annan kuɗin ga su kuma ga abin da za a yi da su ba sai ma ba na mantawa gwamnatin da ta shuɗe kwanakin ba ɗaya daga cikin ministocin ina jin ministan kuɗi take faɗin cewar ai wa'annan kuɗaɗen su da aka maido wa 'yan najeriya na marigaya abacha sun yi ayyukan hanyoyi da wasu abubuwa na cigaban ƙasa wanda kuma inda za ka tambaya a wace hanya ne ko su abubuwan da cigaban ƙasan babu tabbas amma kamar a yanzu muna iya ganin cewar muna da tokaciyar da cewar shugabanci ko gwamnatin na yanzu za ta iya yin wani abu na tabbacin cewar an ga a ƙasa a misali mu tunaninmu idan an da maido da kuɗin nan to lallai hakika a zabi wani abu na musamman wato aiki na musamman a yi da su domin 'yan najeriya su tabbatar wannan su ne kuɗaɗen da aka maido wanda aka ɗebe musu a baya ta dalilin wata hanya daban an dawo da su ko a gina makarantu ko asibitoci ko dai wasu raya al'amura na rayuwa na ɗan adam to wannan shine irin kallon da eh, muke tunanin za a yi kuma muke fatan za a yi Malam Hassan Gimba Ahmad kai ka dade kana rubuce rubutun Najeriya dangane da matsalar cin hanci a Najeriya da kuma musamman batun wannan kudade. Ka ji abin da shi Hassan Sardona ya bayani. A irin tunaninka ta yaya kake kallon wannan al'amari? well, kaga farkon fari Najeriya ta jima bata samu shugabanci na, na wanda kuma take da tunanin yin adalci ba. yanzu ne ake kokarin a ga an yi haka abin da ke faruwa da idan mutum ya shiga gwamnati zai yi sata iyayen da zai iya idan aka cire shi wani ya zo ya karbi wajensa ko wata gwamnati ta zo sai su duba suwa suka yi sata a baya sai su neme su sai su kama su kamar ka kama mutum ne ka murɗe hannun shi ta baya ka kwace abin da ke hannun sa irin yaro ya ɗau mangoro din nan sai ka muɗe hannun shi ka kwace ta baya to sai a muɗe hannun su a kwace su ma wayanda suka kwace sai su a jihun su to haka ake ta yi to amma yanzu shine za a yi abun da a turanci ake ce accountability duk abun da aka samu za a ce an samu kaza ya shigo lokaci kaza sannan kuma ga abun da za a yi da shi yanzu misali a ce an karɓo kuɗi magudan kuɗaɗe wanda wani ya sata sai a zo a ce an hanya da shi kaga tukuna an karya eh, kundin tsarin mulki don akwai abin da ake kira appropriation dole sai an tsara ga kudi kaza an je national assembly a eh, majalisan tarayya an yi kaza an yi kaza sannan ba haka kawai kudi ya zo kamar na daga gonan ubanka ne kai noma ba kawai sai ka je ka ce wai kai hanya da shi to yanzu dai muna sa ran irin wayannan abubuwan za a fara ganin su ah, a san sarrona na matsayin ku na masu fafutukar yaƙi da cin hanci a Najeriya kuna ga akwai buƙatar a ce abu kadin waɗancan kuɗaɗen da suka gabata wanda aka ce an da su ko kuma dai kulin a jalayi maganan jan layi babu a bincike in ma da hali inda za a iya bincike ba zai ɗaukar mana eh, lokaci ba ya hana wasu abubuwa faruwa ma'ana ayyukan ci gaban najeriya to an ka mai da shi tun daga zamanin tafa balewa ma mu muna so domin ai kuɗin ba gonan gidan wasu aka raba ba aka ce ga gadanka ko kuma a aiki kayo kai jinga aka ce ga naka a biya ka haƙƙinka a'a wawura kai da kere ka keta iyaka da nuna fin karfi ka ɗebe kuɗin al'umman ƙasa wadda hankali ma baya ɗaukawa wanda kuma wa'anda ka bar ma kuɗin babu wani abu ɗaya tilo da za ka iya nuna ka ce suna gina al'umman da eh, eh, eh, ka bar su da su misali ka ɗauki wanda ake zargin ya rasu ya bar kuɗin nan mutumin kano ne ban san wani foundation ɗaya ba wanda ya bari ko kuma yau 'ya'yansa suke tallafa mutanen jihar kano domin haka ba domin kuma kowa ya san suna da kuɗin amma abin takaici shine kai ma tunanin wani waya ja layi wannan magana a sai mu kai shugaban ƙasa kotu tunda ai mu 'yan najeriya ne ko mu yake mulka mu ba dabbobi ba ne kuma yanzu an yi walkiya mun ga mutum kai ya waye ba wani wanda ya isa ya ce mana an ja layi layi me za a ja duk wanda ya ɗibi kuɗin al'ummar najeriya ya mayar mala hassan gimba kai ya batun jalla yake a tunaninka to in aka ce a jalaye wato wanda ya ci kafin a jalaye ya ci bulus ai kaga kwaran yi yawa idan kuma wani abu da irin wannan abun shine in ka fara ka samu abu ɗaya ka tona sai ka ga yana ta koma baya amma gaskiyar magana shine duk wanda ya yi wa najeriya zagon ƙasa ta hanyar tattalin arziki a bincike shi tun daga ko'ina ne sai dai wanda abun bai fito fili ba ba za mu ce Allah ya rufa mishi asiri ba don gaskiya Allah idan ma wannan abun ba ta fito a nan ba a lahira zai kama shi amma wanda dai jama'a ba sani ba wanda bai fito fili ba to wannan kuma wani abu ne daban amma wanda ya fito fili dole ne a bincika a dawo wa mutane haƙƙinsu. su a mana hassan sardauna idan muka duba yadda ake ta dawo da waɗannan kuɗaɗen tun daga gwamnatocin baya har yanzu dinnan ma akwai gwamnatocin ƙasashen yamma da suke tunanin za su ƙara dawo da kuɗaɗen nan a gwamnatin najeriya to amma wasu daga cikin masu sharhi akan al'amuran najeriya na ganin cewar duba da yadda ba a sanin inda kuɗin suke shiga ko da an dawo da su kuma sanin kowa ne cike da ƙasashen turawa nan cewar najeriya na fama da matsaloli masu tarin yawa to mai zai hana ne kasashen nan maimakon su kawo kuɗin nan kullum su shigo najeriya da kuɗaɗen su gina hanyoyi su gina makarantu su gina asibiti maimakon su dawo da kudin gudun kar a ƙara awon gaba da su ya kake kallon wannan tunani ah, <coughs> wannan tunani ah, hakika babu laifi idan ana tunanin cewar gwamnatin da yake kai ba gwamnati ba ne adili amma mu muna tunanin mun zaɓi gwamnati ko kuma 'yan najeriya sun zaɓi gwamnati da ke da adalci a koma bayan gwamnatocin da suka wuce wanda kowanne ɗan karen farautan kansa ne kamar yadda shi abokin tattauna na yake faɗi ya ce idan aka dawo da wa'annan kuɗin ba magana ba ne ka sa hannu kamar kuɗinka ne da ka je kayo kwadugo ka samu ka ɗiba iya ɗiba ka ce na sai goro ko zan sai kaza a'a dole ne akwai yadda ake eh, gudanar da harkan kuɗin nan shine za a kai kuɗin nan majalisa wanda ake faɗin cewa eh, in aka kai majalisa sannan a gaya wa majalisa kuɗi na abu kaza wanda suka kama yawa kaza an maido su daga ƙasar kaza saboda haka jama'a kamar a ce daurin aure ne ku shaida sai su shaida to shikenan sai ya koma baitul tilmalin gwamnati daga nan kuma baitul tilmalin gwamnati sai ta yi eh, eh, eh, jadawalin me za su yi da kuɗin da aka maido amma wancan tunanin da kake faɗi da ni kan ko a wannan gwamnatin idan wata ƙasa ta eh, ƙasashen yammacin turai ko kuma inda aka ɗabi kuɗin nan aka yi sun amince za su dawo da kuɗi amma za su yi hanya ko asibiti ko makarantu ko wani abu makamancin wannan ne wallahi tafi nono fari domin zai fi min sauki kuma na tabbatar ba ni kaɗai ba inda za ka sha ta ƙuri'a a bayan ƙasar najeriya za ka samu za mu ban ce ɗari bisa ɗari ba dan dai kashi saba'in ɗin nan sai mun samu to in ko ka samu kashi saba'in bisa ɗari ka ci eh, ya samu abin da nasara akan abin to ina tabbatar maka za su so a ce daga can irin abin da bahaushe yake cewa daga buhu sai tukunya ɗin nan to sai a yi haka wannan shine <laughs> wala san gimba idan muka duba duba da tarin hidimomin da ke gaban wannan gwamnatin kamar yadda shi Hassan na yake faɗa idan za a zai haka din kai maka amince to kaga wannan maganar sadin ya yi ta a dalilin yadda dan najeriya ya ɗauki gwamnatinsa ya jima idan gwamnati ta yi magana mutane ba sa yarda da abin da take faɗi abu ɗaya ne gwamnati za su ce ma ce akwai allah sai ka yarda yanzu misali mun dade muna jin cewa za a ƙara yawan megawatts na wuta amma yanzu kowane ɗan najeriya an ce gwamnati ta ce za ta ƙara megawatts dubu sai ɗauka kamar tatsuniya ne don ya ji mai ah, naji ji to amma yanzu dangote ya ce nan da shekara biyu ko ku zai samu megawatts dubu goma sha biyu kowa ya fi yarda da shi akan gwamnati to domin gwamnatocin da suka shuɗe sun sa mutane ba su yadda da su ba don sun nuna rashin gaskiya karara shugaba zai fito ya ce ma za a yi abu sai ka ga ba za a yi ba ko kuma a ciro kuɗi kana ji kana gani a ci abu kaza za a yi da shi sai ka nemi abun ka rasa ka nemi kuɗin ka rasa shi yasa kowa yanzu zai fi son a ce daga can din yanda ya ce daga buhu sai tukunya su turawan su zo su yi mana to jamila kahin mu ci gaba a facebook ɗaya daga cikin waɗanda ke bibiyan mu yanzu haka muhammad usman ya ce gaskiya maganar kuɗin abacha kowace gwamnati ta zo sai ta yi kwakwazo akan kuɗin abacha wato shi shin shi ya yi kowa sata ne ko dan ya mutu ake mar wannan tunan sirri To Malam Kabir Ɗanladi Lawanti marubuci ne ɗan gwagwarmayar kare hakokin bil'adama kuma malami ne a sashen koyon aikin jarida a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Mun tattauna da shi akan kuɗaɗen da aka sace ma Najeriya a lokacin mulkin marigayi Sani Abacha waɗanda kuma ake ta maida ma Najeriya sannan a hankali. a cikin tambayoyin da na yi mishi na tambaya in shin da gaske ne babu aikin a zo a ganin da aka yi ma 'yan ƙasar Najeriya da kuɗaɗen harkon da gwamnatin kasar Switzerland ta mayar? To amma da harko tambayar da na yi mishi anya ko kasar switzerland ba ita take kama ma barayi kan maciji ba to wato babba abin da ke faruwa shine saboda dai switzerland kasa ce wanda ta ci gaba kuma ba wanda zai tsawatar mata amma daga farko ma mun ce za duba wannan su ya za a yi su ringa karɓan kuɗaɗe daga mutane kawai ba tare da sanin ina ne a asalin kuɗin ba na farko kenan na biyu kuma tun da dai har suka amince za su dawo da shi saboda akwai dokoki na duniya wanda suka suka ce a irin wannan abubuwan suka faru dole ne kasar da aka yi tunda ita switzerland ta sa hannu a wannan yarjejeniyar dole ne ta mayar da irin waɗannan kuɗaɗe ga kasashen su na asali to tunda akwai wannan kuma sun amince za su dawo da shi wannan abun abun nan ne musamman ma a wannan hali da najeriya take ciki yankin yankin tuna budget din najeriya wato kasafin kuɗi na najeriya ana maganan cewa kusan rabin kuɗin kasafin dole sai an ciwo bashi kafin a samu daman aiwatar da wasu ayyuka to yanzu a samu irin waɗannan kuɗin suna dawo to Allah sa ya kasance su waɗannan kuɗin da aka dawo da su za a yi wa mutane aiki wanda za su gani ba wai irin wancan wanda ya wuce a baya ba a dawo da kuɗi wasu kuma sake sawa aljifansu to waɗancan waɗanda aka mayar da farko akwai zarge-zarge da yawa da suka biyo bayan dawo da kuɗin a lokacin da su gwamnatin switzerland suka dawo da kuɗin sun ce sun sa kula da wannan kuɗin ga ƙarƙashin wata ƙungiya mai zaman kanta wanda aikin ta kawai shine ta tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗen da aka dawo da su ɗin an yi wa jama'a aiki da su a nan kin duba akwai ita ministan kuɗi na wancan lokacin dole a ta nisa a ta kawo sunanta saboda ita ta jima tana ministan kuɗi wato madam Ngozi Okonjo-Iweala ta ce duk kuɗaɗen da aka samu a wancan lokacin an yi amfani da su ne wajen gina hanyoyi da kiwon lafiya da ilimi da ruwa da wutan lantarki inda matsalar take shine in har an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen dala biliyan ɗaya ina wutan ina ruwan ina hanyoyin da yau 'yan najeriya suke ihu cewa duk waɗannan abubuwan da aka ce an yi ɗin ba su shine babbar magana abu na biyu kuma shine akwai zarge-zarge da dama da aka cewa wannan kuɗin kamar indoro ne ya taho ne kawai ya sake koma aljihun wasu aka sace kuɗaɗen babban misalin da zan baki shine wanda aka dawo da su karshe karshen gwamnatin da ta wuce da aka ce wajen dala miliyan ɗari uku an dawo da su aka ce an divertin nasu wato an karkatar da su an kai su ofishin mai ba shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro sannan dai kin san abin da ke faruwa na bincike da ake kai a wannan ofishin har yanzu wannan su ne abubuwan da za a iya cewa suka faru da irin waɗancan kuɗaɗen da aka samu wanda gwamnatin switzerland ta ke ta dawo da su wato matsalan da ake samu shine mun samu wani irin wani irin yanayi ne wadda kusan shekara talatin aka yi a ƙasar nan babu abin da ake in ban da barna wato ya zamanto mai shekara arba'in da biyar a yau ya tashi ba abin da ya sani in ban da barna abin da aka ɗauka gwamnati kawai shine ka shiga ka yi kuɗi ka zo ka gina babban gida a garin ku ka sayi babban mota ka rinka yawo amerika ingila dubai da india da egypt abinda kawai aka ɗauka kuma ba wanda aka taɓa challenging ba wanda kotu ta kama shi ta hukunta shi hukunci mai tsanani wanda wani zai gani ya tsorata waɗannan su ne abubuwan da suka jawo lokacin da aka ce irin waɗannan kuɗaɗe irin wannan suna suna dawa Najeriya duk talakan Najeriya hankalinsa kawai yakan tashi ne saboda ya san wannan kuɗin za su iya koma hannun wasu gafiyoyi wasu ɓeraye wanda su za su sake sace waɗannan kuɗin wanda ba za a yi wa mutane aiki da shi ba sai dai kawai a takarda duk waɗannan kuɗaɗen da yake magana fa na cewa an da su a takarda an karɓi kuɗaɗen nan a takarda an yi amfani da kuɗaɗen nan a takarda an bawa Najeriya ko kuma 'yan Najeriya wutan lantarki an ba su ilimi an ba su kiwon lafiya mai inganci da sauransu to amma a zahiri duk wanda ya zo Najeriya ya yawo yaga irin yanayin da hanyoyin kasan nan suke yanzu haka maganar nan da muke da ke wuta zai wuya a ce a najeriya akwai wani wuri da za a ce miki suna samun wuta na awa goma sha biyu wannan abun yana nan tun kaman mako hudu da suka wuce sannan kin je asibitoci abin takaici ne saboda haka abin da za a yi duk abin da muke faɗi yau in ba a tsaya aka aiki da waɗannan kuɗaɗen ta yadda ya kamata ba su ne abin da za mu sake faɗi kuma bayan shekara goma bayan an zauna kuma za a sake duba me yayi aka yi da waɗannan kuɗaɗen yau shekara goma da fara dawo da kuɗin nan an dawo da kuɗi wajen dala biliyan guda amma kuma ba abin da za a nuna na cewa an yi wani aiki da wannan kuɗaɗen saboda haka in ba a mai da hankali ba wannan kuɗin da za a dawo da su ma za sake komawa gidan jiya ne kawai inda zan ce miki ina da wani dan imani kaɗan na game da cewa yanzu ba zamani ne da mutum zai zo ya yi ciki da kuɗin jama'a tunanin cewa zai abin nan ba saboda mun san cewa shugaba na yanzu ba zai tolerating irin abubuwan da suka faru a baya ba ban yi tsammani yana da niyan wannan ba kuma ban zaton cewa zai bari wani ne. Malam Kabiru Lawanti, waɗannan kurakurai ne a sanin ka suka faru da waɗannan kuɗaɗe na farko da aka maida ma Najeriya a shekaru goma da suka gabata wato dalar Amurka miliyan 723. Waɗannan kurakurai kasan sun faru da waɗannan kuɗaɗe waɗanda bai kamata a ce sun sake faruwa da waɗannan sabbin kuɗaɗe da gwamnatin ƙasar Switzerland ke shirin mai ma Najeriya ba. To, ai kisan kawai abin da za gwamnati ta gaya wa mutane a wannan lokacin cewa duk kuɗaɗen da aka dawo da su an ba da su wa hukumomin da ya kamata a ba da su. misali kamar na hanyoyi din a ce nake an bawa ministry of works kamar na lantarki an bawa ministry of power da sauran kawai abin da aka gaya wa mutane kenan kuma abin da za su ce wa mutane cewa an yi aiki da kuɗin yadda ya kamata wai za an bi an duba an gani an tabbatar da cewa an yi aiki da kuɗaɗen nan ko ba a yi ba wannan shine har yanzu ba wanda ya gaya wa mutane to yana ji wannan shine kuskuren da aka yi a daɗin sannan kuma ba wata kungiya mai zaman kanta wadda ta yadda kuɗin suka shigo da yadda kuma aka aka fadda su kawai abin da muka sani shine an ce gwamnatin Switzerland ta kawo wata kungiya mai zaman kanta wanda za ta yi monitoring wato ta kula da ainihin yadda aka kashe shine kawai abin da za a iya cewa an yi amma ban san wata kungiya a Najeriya wadda ta fito take tana bibiyan ainihin kuɗaɗen da gwamnatin Switzerland ta dawo a Najeriya da su ba da kuma yadda aka yi da kuɗi ban taɓa jin wata wata ta yi wannan gaskiya. Jamila kina ganin abubuwan da masu sauraron mu ke rubuta a Facebook mahi yawancinsu mm. yawancinsu suna cewa waɗannan kuɗaɗe idan suka zo a raba wa talakawa su. Mm. Gaskiya su san an Haka ne za su san eh ni ma na ɗan lasa. Kwarai da gaske. To yanzu kuma ga ɗan iya shi ma labarinsa akan waɗannan kuɗaɗe ne da Switzerland ke shirin mayarwa Najeriya. Isa Lawa na Ikar Jamuje. yau da ganin dan iya nace ce dan uwa garin fa yayi zafi ko da yake dai duk lokacin da na yi magana irin wannan kakan ce na fa korafi amma dai kasan dole in nuna damuwa idan na gane rayuwata na neman yin karkon kifi dan iya yana dariya ya ce na ikara ai idan zafi kake ji sai ka wuce rafi ko kuma tun da kai girman karkara ne in ce je ka kududdufi na ce a'a bari dan iya kada ka tura wannan batu cikin wani sabon shafi abin kawai da nake nufi shine wasu sun sassaka sun sun sussunka sun sace kuɗaɗenmu saboda nuna fin ƙarfi suka kuma kwakushe kuɗin da suka sace zuwa ƙasashen duniya suka ce a buga ma kuɗin murfi kuma da muka kwala ihun samsam bam yadda ba sai an dawo mana kuɗin da aka sace don yi mana ayyukan da su suka fi sai kawai wasu suka ƙara sungume kuɗin saboda mugun nufi dan iya ce yawwa dan uwa yanzu na ji kana magana ka san kuɗin marigayi a bacan da aka dawo da su su wasu suka mai da su ga yauna suka dinga dumbuza suna didima saboda tsabar barna ko da yake dai yanzu na ga an kama su bisa zargin sun ci amana amma tun da na ji an ce yanzu ƙasar switzerland ta gano wasu kuɗaɗen da aka sace mana to kamata ya yi idan an dawo mana da su kada a yi musu rikonsa kaina. wato maimakon kawo kuɗin gaya tsaba sai kawai a nemi hanyoyi asibitoci ko makarantu a gina ko kuma tun da ɓangaren sufurin ƙasarmu na ta fama da barazana to a gina mana hanyoyin sufurin jiragen ƙasan da kowa zai amfana alabashi talaka da sauran masu kishin ƙasa kowa ya yi ta murna na ce hakika ɗan iya kayi tunani don ka san maganar tsabar gayar kuɗi haka nan tsura akwai wuyar sha'ani to amma idan aka samu fahimtar ƙasashen biyu musamman tsakanin shugabanni to sai a samu ayyukan bunƙasa Nigerian da su za su fi amfani a samu mafita da fahimta a tsakani kaga idan aka yi haka sai Nigeria Najeriya ta samu tsani wanda zai taimaka mata don shawo kan dukkanin tsanani da sannan ma ta samu salarin gogayya da duk wani birni musamman ma da ike Najeriya yanzu ta samu shugaba mai tsabar tsantseni wanda burin shi shine inganta ƙasar ta kowane fanni dan iya ce to Allah ya sa masu halin bera a ƙasar nan dai su tuba dan su ne ke jefa mu cikin ukuba saboda dukiyar ƙasar mu suka samu suna ta ɗiba a maimakon su taimaka kasar ta hauke kyakkyawar turba. Shi yasa nake ganin idan azzalumai za mu bari a kan gaba, to babu ko shakka 'yan ƙasan za su yi ta zaman fargaba, saboda ko an dawo da kuɗin satar da ya kamata ƙasar mu ta ci gaba, su za su yi ta sassaƙawa suna cewa kawai su bar mu cikin azaba. Amma dai Allah ya taimake mu juma'ar ta yi kyau kamar yadda muka fara gani tun daga Laraba, don da alamu nan da muke yi nan gaba kaɗan za mu ci riba. Masu saurari iyakacin shirin namu kenan kuma godiya ta musamman ga waɗanda suka bi mu a Facebook kamar Nura Magaji da Hassan Hassan Gombawa, Sani Bello, Gali Shehu Sadiq Abubakar Ahmad Roni da kuma Abdulrashid Bako Zuntu. Yanzu a madadin jimila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Jona. Ni Halima Jumrau ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya. Ta yi bincike ta tsaro zance. ruwanta a yau da yau yara suka a gaban su kwarai ba za su bari ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.